Allah ke sauri karfe mu rafa fa ana Allah da Allah mu haba kai yau ka gari mana ana zafi wallahi ya rai ne da dan fama wayar ce ta zo da haka ne yakwa akwai wata tambaya da yake so da yi wata kalma ce take ɗauka min zafi a kaina wata kalma ne ta turanci yanzu idan mutum zai ce ɗanka yana cin ƙasa da turanci ne ce wannan tambayar mutum ɗaya ne ina jin zai iya amsa ta garin nan waye ne fasin waye mu gun da ta yi ai ya karatu Ingila a Ingila mu same shi Allah mu je same shi ya wuya ne An tashi lafiya? Dakta wannan ne ke tambaya, wata ƙaramar tambaya ta kalmar turanci. har sai zo kar mu tsere su eh kar dan ka san ko zama na ta a ingila da ne an yi gurmiya da ne akwai turawan da yawa wanda yake koya musu yaren nasu ikon ko kwas biyu aka bani ko yadda Hausa ko yadda turanci kaji ko me tambayar ta ke sa da hada ne da ga ga masa ga masa hmm? yawa danta da wata tambaya ce yanzu a misali mutum ya ce ɗanka yana cin ƙasa me zai ce

你干嘛呀？